قال قال حدثنا يعني عن عن ابن عجلان قال سمعت آه، أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة متى لا يكلمهم الله ألا بذي إذا انسيد السوق يوم القيامة أرانا القيامة الشيخ الزاني دتي جزءه مدناتي والعائل المذهوب دتلك من جرمان كيف والإمام الكذاب لشيقبا مقرشي حديث نسعي قال أخبرنا أبو داود قال قال لسان عارم قال قال لسان حماد قال قال لسان عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا سمت أربعة يبغضهم الله متاني وكأن هنا كنس البياع الحلاف وتقنك سوامي يورا والفقير المختال da talaka mai girman kai washe ku zani da dattijo ko tsoho ko tsoho madanaci wal imamu ja'ir da shugaba azzalimi hadisi ne sai ba fadil sa'i babu da ke magana akan falalar mai tare tare mai aiki mai dawainiya alal armala ga uwar marayu قال أخبرنا عمرو بن منصور قال قال سنة عبد الله بن مسلمة قال قال سنة مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي القيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة الساعي من هدمة من تري تري من أوينية على الأرملة قوار مرايو والمسكين من أوينية المسكينين كالمجاهد في سبيل الله كما روان ديك جهادي نوجد أبو تفركين الله جيب شيء صحيح باب المؤلفة قلوبهم باب اللي تبقانا أكان سابب مسلسة an gane waɗanda suka wato suka musulunta wato a ƙarshe sababbin musulunta don yau don wato a ƙara tabbatar da su aka musulunci a musu ɗawainiya a musu kaza قال أخبرنا الناجون ابن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن المسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة علي بن أبي طالب ينا يمن ya aika bi zuhaiba da wani wato gwal irin wanda ya zama cewa na ma'adani wanda ke cikin dattinsa yake cikin wato ƙasarsa kaga biturbatiya da ƙasarsa a cikinsa ya aika da shi ila rasulullahi sallam ya aika da shi da annabi sallam shi yana yemen dinna ali yana shi fatu yemen fa qasama rasulullahi sallam alaihi wasallam arba'ati nafarin kana bisallam ya raba wannan bol da aka kawo kowannan kuza haka suke kiransa ko sai suka raba ya raba shi tsakanin mutane hudu al'aqra ibn habis al-hanzari al'aqra dan habis al-hanzari wa uyayna ibn badr al-fazari wa alqama ibn ulasa al-amiri ثم عجبني كلاب وزيد الطائي سوء كلاب ثم عجبني نبهان فغضبت قريش سيف قريش واسكفشي ya za a ba wa'ancan mu ba a ba mu ba wa qala marratan ukhra wa luqtin sanadid quraish wanda aka bawa ko kuma maimakon qurayshawa suke fushi zai jama sanadid sanadid quraish sai manyan qurayshawa suke fushi su ba a ba su ba fa qala suka ce tu'ti sanadid najdin ya ka ba manyan najd shine riyad a yau wata da'una mu kuma in qurayshawa ba ba mu ba ƙarci ina ma fa'altu zalik da ya ta'allafahum na ya ka don in ja su jiki don ƙara kwantar musu hankali don su saki jiki a musuluncin da suka shiga daga wato a ƙarshe na mata an gani shi ne wannan magana faja a sai wani mutum ya zo kansu lishiya mai kakkaurar gemanya mushriful wajina shaini mai manyan kumatu ghairul ainaini mai gazar gazar din idanuwa ko mai kwalakwalan idanuwa nafiqul jabin mai katan goshi an gane ko irin abin nan din nan jirgi ya biyo su mahaluqur ra's mai askakken gashin kai fa qala tayti ittaqilla ya muhammad yace ka yi tsoron Allah ya muhammad sallallahu alaihi wasallam qala shi fa man yuti'illaha ya'ni sai ce to zai ba Allah kuwa in ni saba maka a ya amanu ni yanzu shin Allah ha kawai sai amince mun ala ahli al-ard galatinta da suke ban ƙasa wala ta'amanu ni ku kuma ku ci amince mun yanzu sai Allah ya amince mu ku kuma ku ce ku yadda ba wai shi yana ganin wai hadi qisma umma urida biha wajh Allah wannan rabon ai ba alfaci Allah da shi ba ya za a ba wasu wasu ba a ba su subhanallah ثم أدبر الرجل سمت من يجوي بايا فاستأذن رجل من القوم سي وني متين cikin sabai ya nemi idra alaihi sallam khalid fi katilin ce ya annabi Allah ka ban dama an kashe wannan mutum yarawna annahu khalid ibn al-walid suna ganin ai khalid dan walid ne ban nan kashe shi ya rasulullah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min bi bi hada ya tsakan wannan ne kauman za a samu su mutane ya al-qur'an za su dinga karanta qur'ani la yujawizu hanajirahum ba zai dinga ƙetare makoshinsu ba mana bai je zuci ba bai je kan aiki ba a baki dai tilawa rau rai rai mana, amma zero ba wani abu kuma ya fitilu na ahli islam za su yin kashe musulmai waye da na ahli awsan za su yin kyale masu bauta gwai ya murku da miyar islam suna sillewa su daga musulunci kama ya murku saham kamar yadda kibiya take sillewa min ramiya da kwari ko a san da aka harba ta da yin adraktuhum wallahi idan hannar su yi nan mutane ‘ya’yansa ko tsantsa za su fito na hun wallahi suna karkashe su ƙasar aad irin kisan da aka yi wa ƙadawa amma ana ƙarar da su halta rahu da wuri ba rubutu sai sa’i babu sadaka liman tahammala bi himala babu da ke magana kan cewa za a iya wa modaci sadaka amma a ce liman ta hamala hamala ga wanda ya ɗauki wani nauyi da a can maudaci ne ko a yanzu ma da ake magana maudaci ne amma ya ɗauki wani nauyi ƙari kamar zai biya diya an gane ko ya ɗauki wani yana ana bin su ce ni zo in biya maka a gabar da zai biya to za a iya taimakonsa ina ba an gane قال أخبرنا يا ابن حبيب ابن عربي عن عماد عن هارون ya ri'abin قال قال لسني كنانة ابن نعيم وأول سنة قال أخبرنا علي بن حجر واللفظ له قال قال لسني إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة ابن نعيم عن أبي صخ ابن مخارق قال تحملت حمالة نادو كون نوي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها سنجو دعني وسلم نرو إيش كودا أن كاما من أدن بان وانا أبو أن أنكارا دان سوك وانشان نوين فقالت إن المسألة shi faro ko da bara la tahillu ba sa halattuwa illa li talatin sai ga mutum uku na farko rajulin tahammala bi hamala mutumin da ya dauki wani nauyi bayna qaw bayna qawmin a tsakanin wasu mutane mana wani za biya zai biya diya ba shi da shi take ce to ni zan biya maka rabi a wannan gabar, sai ba zai iya 100% ba zai iya zo a kama masa ko wani abu makamancin haka ko nake ke jagoran jama'a ko da yake a ɗabi'ar sai yana ɗaukar nauyi za a iya taimaka masa ha kawai ba nauyin gidansa ba ne kawai sai ce ya kama kuta unguwa yana gyarawa ko sai ce zai kaza a dangi to kai ma ka taimaka masa ce a ta aika san aljiwa ne shi aljanna yake nema mu ba sai mun yi ba a to ku ba ku neman aljanna ko ya shi ma ya zo za ta ai kanin ka yayi zai ji daɗi ko ba ka ba mutane ba su gane ba shi rayuwar ta kafin ne ta katu ne kama mun in kama wannan wanda zai iya biya liyunfiq du sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq ma ataahu Allah ba mutum yalwa ya bayar da yalwar da Allah ya daga abinda Allah ya bashi yalwa wanda aka takeice aka kunta shi arzikin sa falyunfiq ma ataahu Allah ya tiyar daga abinda Allah ya bashi an gane ko wannan kenan yake cewa fa sa'ala fiha sai roko hatta yu'addiha dan ya biya wancan haƙƙin summa yusika sai kani ya halatta kima hadisi ne sahi qala khabarna muhammad bin nadir ibn musawir malik al-ahmad an harun bin ri'ab qala qala hadathani kinana fa ataitu rasulullah sallallahu kinana ibn nu'aym an qabisa ibn mukharib qala hamaltu hamala na dauki wani nauyi ne fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal ufiha as'aluhu fiha sai na zo wajen annabi sallam na tambaye su akan ma'ana ina roƙon sai bani wani abu fa qalat ya aqim ah, ya qabisa hatta ya'ti na sadaqa to zauna zauna har sadaqa ta kawo sadaqa fa na amura lak sai mu sa a baka to ashe kenan ba laifi bane dan mu da kiyar jama'a bai kudi kudi mu sai masallaci kaza ta tahammala hamala ku je da ku fahimci hadisin tahammala hamala yana da zai ce to ai wannan alhaji shi da gina da shi kada ta fi miliyan 100 amma ga je to ya hada kuɗi za a fi inji da sona na miliyan biyu. zai iya yi an gane kuma idan kai ana rufe wannan ƙofofin kai kyauta hanyar za ka samu ga kula dole mai dama ya raba kafarsa akan damar da Allah ya bashi malamai sun riƙe karatu da sirrin ɗaliban ilimi to shi alhaji mun bai ce da dukiyarsa wajen taimaka karatu ba ta yana zai samu wannan lada zero masu kuɗi sun riƙe kuɗi ko su suke sarar kuɗi mafi yawanci idan kai jiran kai baka abin nan ba to kai ce idan aka samu naka ɓangaren Ba mu to kowa a duk damar da Allah ya baka kaɗan tagazin wannan kinan yake cewa ka zauna har sadaka ta zo sai mu sa a baka fa na amura laka sai mu sa a baka ci su maqalar rasulullahi sallam sai annabi sai ce ya qabisa ya kai qabisa ka sa annabi baya san roƙo wannan ne yake dauka abincin almajiri wai yana da falala ma a'a shi almajirin ne mai falala ko abincin da ake ba shi gane sadaka dai tana da falala an gane amma wani wani magana abincin almajiri wannan ba magana ne inna sadaqa ita sadaqa la tahillu ba ta halitta illa li ahadi thalathati sai ga dai mutum uku sadaka ko an baka karba na farko rajulin mutum da ya zama tahammala hamala yana dauke da nawan nauyi ba ba ba gidan sa wannan dama manan dole ne wani abu wanda yake cewa kawai ajnabi abin da yake bare ba kon abu zai shigo kan shi sai wata an gane ah ke zuka duba idan Allah ya saka na malami ya tsawo ta kashi shiga idan ba ta wata so malami hukuncin kaza kai za a tambaya wani wani ce idan da zaka zaka ce wallahi malam dan na kai asibiti aka rubuto magunguna ga ma kashi a wallahi malam yau gidan ne ba abin da za mu ci malam ba sai a masa layi kowa da tasa bukatar wani ma yana zai zai ajiye maka ɗan ya koma gefe to nan gashi na ba shi da lafiya sai dole saboda yana ganin kai ne wakilin annan Muhammad Sallar, malamai marga da annabawa da lahul matsala to wannan da ya ɗauki wannan nauyi ya latta ya roƙo ya ce a taimakawa ne sai ka ɗauki waya kai malam to ga wani ya zo ɗansa zai mutu ya zo je na to ba zai a raba aiki kai kai ni zan yi ba shi. an gane amma ina jin malami in yana da wannan kuɗin ya fi kowa sanin fa na yin wannan abu an gane domin shi ya karanta yawwa hatta yusibaha har ya samu abin da yake so dan ya soke wannan nauyi kuma yin suka sai kame to ka ji ka'ida a bara in ka ji za ka yi bara to kana samun abin da aka ce to ka kame amma kuma an ganka ka fito amma ya ce ni ba nan nake tsayuwa ba ka sani ya mai da abin sana'a shi sana'a ta bara wa rajulun da mutumin da ya zama asabatu faqa wani talauci ya same shi hatta ya shahada talatin min zaul hijaz sai da mutane uku suka yi wato suka yi shaida min zaul hijaz daga cikin ma'abuta hankula da hangen nesa suka ce gaskiya fa wani min kaumi cikin mutanensa suka ne ta kada asabat fulanin fa wala zai na karɓe yanayi <laughs> wallahi wani yana karɓe yanayi au kai ma gani eh, kai ma gani to tun da ya ji labari har ya yi daina karɓar yanayi to je je ne mafuta amma kawai mutum da ya zo ce ma yau buskari yau iyalan buskariya ba to yau buskariya ba wannan zai iya faruwa a kowane gida duk wadata kuma zai iya wani wallahi yau iyalai na ba su karya ba tun ce ai ba su karya ba karfe nawa yanzu ai rana ba ta faɗi ba yanzu akwai ragowar lokaci ba suna azubi ba ma ai wani da ce ga wani wani imani ce na sa a nan lati launin matsala. wannan kaga shi ma roƙo ko bara ya halatta gari shi a wannan hatta yusiba qiwamin min aish har sai ya samu abinda zai tsaye masa da rayuwarsa wasu hidadin min aish ko abinda zai daidaita masa rayuwarsa fama siwa hadha min barar da take ba wannan ba ya kabita kai kabita suhutun haramun ne ya ha kuluha ha suhuta ma abocinta yana cinta a matsayin haramun ashe akwai abin da za ka yi bara a kasa haramun kake ci wallahi kana roƙo mutane kayan su ko ta kasuran don ka tsara a kan abin da kake da shi haramun ne eh hadisi ya tsaye babu sadaka ali yatim babu da ke magana akan bawa maraya sadaka قال أخبرني زياد بن أيوب قال قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال قال أخبرني هشام قال قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الناس سلم يا دون أحكم منبر يا دون أحكم منبر وجلسنا حولها مكذونا أكثر شيء faƙala ce ina ma a kafa alaikum min ba'adi abinda nake jin tsoro a bayanku ma yi fita hulaku irin abinda za a buɗe muku min zahara na dukiya za ku yi arziki a bayana amma ina jin tsoron wannan yanayin kuma wata kara duniya a nemi sallar sai ambaci duniya wa zinata da ƙawarta faƙala da rajin sai wani ya ce awa ya a tilkhairu bishar ya nufin allah yanzu arziki sai zo da shari yanzu alkhairu sai zo da shari a ya arziki kuma a ce an shiga matsala ya kullum har bukatun ka jeji ba ka da matsala a iyalinka ba kuma yanzu nan sai zama matsala an gane fa saka ta anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata shiru ba kilala? la kan kamar yan uwa ne ahlus sunna sun fi zumunci sun da ake karɓar yamin an gane amma da zarar wani abu ya faru sai ga an fara cewa an fara rigima kwamiti kuma kawai da wani rigima kwamiti mafita haka za ka ce ana ce rigima kwamiti kaza kwamiti kaza kwamiti daula ya zaka ce maganin mai maganar duwailar mustaqila fi dakhil daula islamiyya tashattut tafarruq tabaddud duk ta tafarruq duka ya faru saboda san da daula ta zauna san da daula za ga mawaki mutanabbi za a iya bashi naira miliyan kauce miliyan ashirin a wata albashi dolatul abbasiyya za a iya ba shi a wannan musulunci daulolin musulunci sun yi ƙarbi razzak za a iya ba shi naira miliyan hamsin albashi a wata mawaka fa to Allah ya shi mu to ana sai ga sai rigiyu suka barke na gidan ita cikin gida wannan ba ta sa yake cewa ina ma khafu alaikum ba'di ma yuftahu lakum min zahra abinda nake ji muku tsoro a bayana irin abinda za a bude muku min zahra na dukiya wa zakara duniya wa zinata ya ambaci duniya da abinda da kawarta fa qala rajul sai yace awa ya'ti alkhairu bishar yanzu arziki sai zo sharri wa sakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa shiru fa qila la sai aka ce sai aka wani cikin sahabbai ya zo wajen mutum ya ce mashi an kai ka fa yi laifi ba tukallimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kada ga annabi sallallahu alaihi wasallam yin jawabi wala yukallimu baya baka amsa ai ce ai ke sai awa ya atil khairu bi awa ya atil khairu bi shar ya rasulullah yanzu shar alkhairi sai zo da shar yanzu arziki mutum ya ce hankalinsa kwance shi hankalinsa kwance ga gidansa kalo ga kuma sai a ce wannan ya zo zai iya da shari to sai wani zai zungure ce ce kai ya magana قال شو رأينا أنه ينزل عليه kawai sai maga annabi sallallahu kamar wahayi ake masa Kama ya tara hankalinsa ne na sauraron wahayi fa faqa sai kamar ya farka yamsahu ruhada yana shafi gumi wa qala ti ushahidu sa'il ushahidu sa'il ina mai tambaya ina so in ga mai tambaya yace innahu la ya'ti alkhairu bisharri alkhairi ba ya zuwa da shari. wa inna mimma yunbitu rabi'u ya yaqtulu daga abinda ruwan sama na damuna yake tsarawa akwai nau'in da yake kisa ko ba a yayin itace an ga ta ruwa alheri ne amma akwai abinda idan ka ci kashe ka kuma zai to amma kuma abubuwan da suke kisa din ba su yawa mana a cikin arzikin wani zai wauta sai abin nan duk mutumin da Allah ya ba shi dukiya a irin kasanmu yana da saifi to fa an ba shi hukunin aljanna ga dama ka shiga ga dama ka shiga in ga gaba shiga aljanna ba kai kasu a kasar da wani zai kwana da shi wani ya yi ilimi ci ba ga kaza ga kaza ga kaza a yanzu na ka tafi kai wani ma masu kaji a dangin sama sai an samu waɗanda ba sa iya ci ba sa iya ko ba wai a kawai ba a garin su akwai kaninta ko uwarta ko tana cikin tashin hankali da wato da imuwa da mata gugu tana cikin ina ma matar imi mai biyu ya tulu daga abinda ruwan sama yake tsararwa da ƙasa akwai abinda yake kisa a cikin arzikin akwai wanda nau'in kisa yake yi na a cikin mutane akwai wanda aka ba shi arzikin tare kai shi Allah ya shi mu Allah ya shi mu amin auyulinmu ko kuma ya game mutum ya mamaye ke rufe tunaninsa a gane? ya rufe tunanin akwai arzikin da an ba alamma yulinmu ilmam al'ilmamu shi ne wato cik abu ya cika ya rufe abu rub ya ce illa akilatun khabir ya ce fa na ha akalata hatta idan ta duk khasirata ha yake cewa illa akilatul khabir sai ce kamar mai cin amfani ne na tsoro, shi na hauka an gane mai cin tsoro, mai cin ƴaƴan amfani amma ci na mugunta fa innaha akalar dake ta ci hatta idan ta dad khafirataha har sai ta sassauta ta zuge cikin yayin pam istaqbalat ayn ash-shams ko bai ta kwanta a rigingine a gane ba ta iya motsawa abinci da ce mata illa kuma ka ba ma'ana abinci da yake da daɗi a ɗabi'a sai na iya ko cutarwa sharbi ka ci haifa bai ka ci matsakaici ko ba amma ka zama da bukata mai nema inna qaumun la na'kul hatta najwa bai za akalna la nashba an gane bai kana wala bud falusul da ta'am falusul sharabi falusul nafsi an gane ko almu'min ya'kul fi ma'an wahid wal kafir ya'kul fi sab'ati ma'a mumini yana ci da ƙwariyar ciki ɗaya ne amma kafiri da ƙwariyar ciki bakwai yake ci ya lafi gane hadisin fasalaqat a ƙarshe ta yi nauyi ta kasa motsi daga inda ta faɗi sun mabalat a nan za ta fitari ta kashi sun marata'ad tana ji da daɗin sassauka sai ta ƙara ci shi menene shi hamu bakwano ta يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم ولكن كالأنعام بل هم أمر shi kawai hanyar aka zai ci eh da ya ji cikin ya dan abin da sai dan dora wa inna hadal mal wannan duke da kake gani khadira tana da kyau a ido shirwa da zaki wani kudi kudi ba kyau kudi kare magana Allah mala ai maka a dinga girma maka ba cdd babu sadada sai maka da kudi sai ga an ci nan wato mun gano a dangin nan ba mai hankalin zaidu a ce da aka bincika ba hankali ne fi mutane ba kudi yake da shi ba ce kai daɗin tsanin ka kenan Allah ya ba shi basira kai daga dinga magana wani laka toto da kai kama an zuro ka tsanin in yana magana sai ga har har wani gari-gari yake saboda saiti a auren da yake baka sani ba kai maganar ta matu yau auren wance to amma ba a gaya mutu in an gaya ma mai za ka yi masu mataciyar zuciya kai shawo mai to sai ka ɗaji to Allah ya sanya alkhairi ba mutu ina ruwa Nam yake cewa duniya dukiyar nan khadira tana da kyau ido hulwa tana da zaƙi wa ni'mal sahibul muslim madalla da musulmi ma abocin dukiya huwa in a a'ta hu al-yatim asan da ya dauka ya bawa maraya ni'mal mal salih da rajul salih wal miskin san da ya dauka ya bawa miskini wa ibn as-sabil san da ya bawa dan tafarki wa inna wa inna alladhi ya'khudhuhu bi ghairi haƙƙi. Lallai wanda ya nemi kuɗi ya riƙe su ba tare da haƙƙi ba ya nema mace inda Allah yake so ba ya ciyar mace inda Allah yake so ba kallazi ya akulu kamar mutumin da bai kace ne wala yashba'u kuma ba zai kushi ba kamar wancan mutumin da wai kunu alaihi shahidan yawmal qiyama dukiyar nan ko za ta masa shaida bakar shaida ji sai kunu alaihi ba ya kunu lahu ba za ta zama bakar shaida akan sarana alkiyama hadisi ne sahih babu sadaka ta Allah qarib babu da ke magana akan sadaka ga 'yan uwa يوم uwa na قال أخبر محمد بن عبد العائلة قال قال لسان خالد قال قال لسان ابن عون عن عن أم رائش عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنزلت إن الصدقة على المسكين صدقة صدقة المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان جماعة أبو منتي كما صدقة بيك أنا صدقة له قال صدقة قال صدقة منتي قال صدقة قال صدقة منتي حديث صحيح قال أخبرنا بشر بن خالد قال قال غندر عن شعبة عن عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت عن لك زينب ما ترى عبد الله بن سعود قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء عليه وسلم يتي وما تصدقنا ودنجا يوم ينصدقا ولو من حلي كنا كودا هذا كاين أدم ku كاين أدو باء ba أدو سوسين da su kamar da cikin mawafa da zai mamaye da cikin mawafa an gane ko amma wanda kuma ya zama cewa sawa ake yi ake ajo da shi duk yawan sau na babu zaka a kansa a kan daga nan aisha abdullahi na umar da shoransu na'am to wannan kalmar da ta faɗa kenan qali to kana abdullah khafifa zati lid abdullahi da mas'ud yana da karancin abun hannu faƙarar tila ta ce masa a yi sa'uni zai yi gare ni ta gaya mijin an abu a sadakati fika zakar da nake fitowa an baka mai gida kaji shi ma ta tattace mai kudin abdullahi da kawai mata a zamanin annabi suna neman kudi suna kasuwanci mun karanta da kudin su bukhari an gane amma kuma mace in tafi namiji kudin ba ta da sai an shiga uku kuma to Allah ya musta arziki ne mana baki daya in ba sai ke an yi yaga wani wahala a ƙwarar magana ce ka ga jin duka mai tsawa jan bakin ka ko hodar ka sabulin ka ko a tamfaka ka ka zaɗin ka kaza kaza kaza kaza cikin in ka yi ƙwarar hana unguwa za a ce to na ji ba zan ji ba to ka turo min abubuwan nan kamun sai ce to ki je kawai to dawo dan Allah ki tafi dawo ai sa'uni zai yi gare zai isan min an abu a sadakati fi na ɗauki zakata an baka wa fi bani na ɗauki zakata an bawa ƴaƴan ɗan uwana ya tama marayu fa qala sallallahu alaihi wasallam a kacce bani ki ji tambayi manzo an sallallahu alaihi wasallam a ba shi da shi ne amma mai kinuna ما تجي تفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم تنزوجا عن السلم فإذا على بابه امرأة سيقى وتما تأبى تقوبة من الأنصار تكما تم مدينة يقال لها أنا كما تزينب أنا كما تزينب كما زينب هذا زينب سنة ديوة دونة شما كان سنزير سويتا زينب شي زينب شي أي زينب ولا زينب ديوة وشيرك نعم Thank tas'alu amma as'alu an ita ma tambaya ta tambaya da nake ita ma take yi ha kaga ne da wace tashi sha an ga sha abin ya yadu cewa mata suna da arziki a zamanin annabi sallallahu ko shi sa yan kudi aka samu alaja maza sai ga su da yan acaba ne daga na zuwa gane za a ganki wani yanki na togo za kamar da munan mazan suka fi abu sai kuma matan ne shi mijin za ta a caja ga shi yake yi a shi da ko yake ko su kifa ne shi wa kharaja ilaina bilal sai bilal ya fito wajen mu ji zainab wa qulna lahu muka ce masa in tariq ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam je wajen an sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi an dalika akan haka wala tukhbiruhu man nahnu amma ka kauce masa mu ne matan na matan wani da matan wani wani tsarka ila rasulullah sallam sai jo dan annabi sallam bakali ce man huma sai annabi ce suwaye bani ce zainab kawai sai ce zainab da ce zainab wani ya riƙe sirrin kuma yawwa bani ce ayyu zainab su wanda zainab ai muna da zainabobi da yawa ba ce zainab imra'atu Abdullahi. a shi manzo asali ba ba ba kauce masa ai eh zainab mata abdullahi na'am wa zainab al bada Na'am na'am yace lahum ajran to a gaya musu suna da lada biyu shi ta idan ko aka bayar da labarai idan aka yi ma tambaya ka ji menene wane ne wace ce suke tambaya ni ta nake tambaya ban amsa kawai a'a wace ce daga ina an gane? kama ya kan sunan a ni dai ba na sun faɗi suna na kyale ta kyale yawa bare yace lau ma azran suna da ladabi ajrul qaraba ladan zumunci wa ajrul sadaka da ladan zakka ko sadaka. za ta iya ba amma shi kuma ba zai ba ta zakka ba saboda menene amma bai ba ta ba komai na gida yake cinye Babu babul mas'ala babu da ke magana a kan roƙo lake wannan roƙo bara قال أخبرنا أبو داود قال قال سان يعقوب ابن إبراهيم قال قال سان أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسر شيء لأن يحتزم أحدكم حزمة ɗayanku ya je ya yi dami haɓabi huzmatu haɓabin dami na ice ko na kara ana zuhari ya ɗoro a gadon bayan ta tafai bi'aha ya zo ya siyar a gari khairun shi bi mutu alkhairi bin an yasa ana rajulan da ya roƙi wani mutum bai yi yahu ya ba shi au ko ya hana shi gani ya ba shi ko ya hana shi hadisi na sa'i قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن ابن ابن ابن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك ما يزال الرجل يسأل متن بدي بشي بينا تركه حتى يأتي يوم القيامة حتى يزورنا يا القيامة في وجهه وزعة وزعة من لحم باب السوكة اي تنام أبو روكو روكو الله يكشف shi قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال قال أمية بن خالد قال قال شعبة عن بسام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه ولم يسلم يدود النبي صلى الله إيش فأعطاه النبي صلى الله يباش فلما وضع رجله على أسفل kuffatil bab yayin da mutumin ya tsora kafarsa akan dokin kofa shine uskuffa ko utba ya tsora kafarsa akan dokin kofa daga ita ya fita ko zai fita qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce lau ta'lamuna ma fil mas'ala da kun san abin da yake cikin roko da bara na illa da matsala ma mashahadun wallahi da babu wani wanda zai je ila babu wanda zai je wajen wani yasalu shay'an yurqishuna wallahi ba wanda zai rike wani wani ka san ita kanta roƙon da wasira ake yi ko kai ya mutum zai rike a sai ya shiro bidiyo ka ko ya shiro wani layi ya zai kuma dama optional ne in wannan ya tsallake to zan dora shi akan wannan in ya tsallake zan dora shi akan wannan a gane sai zan ce kaka ta zan ci ko mata ta a'a ba ka ƴaƴa zan ci kaza zan ci ko ba kaza ba kaza zan ci ko makaranta ko kaza kaza kaza kaza to wannan basira asali so ake me zan taro in kasa me zan ita ce mai ya dauke ta sai ta wani saboda kwarewa wallahi inda ya maka bana sai ka bayar saboda azanci ma na da dabara in yi shiryo ta gido ga dole sai ka fada to wannan basirar da za ka ce an karkato da ita tsora ta gurin halali sai ga wallahi abin da ta ba siyafin wani ninki wancan tsari kuma a gefe guda kuma Allah ya so kana kuma ya fushi da kai kuma nan ba za ka wadata ba kai ka taba ganin ce ai ka san eh ai ya wadata ne ka san almajiri ne ai ka taba ji an ci an daina a a wallahi ba a daina sai dan sun mutu a ji a dinga dauko bunguna an dauka kayan hauka ne da ganin kuɗaɗe a fitowa suka bawa shirme kullum yana ƙara shagi da in yi hannun sai yau haka gobe sai ya ƙare mai haka jibi sai ya ɗa nan. har sai hannun ya zauna aka da gaske yau ya kashe sa gobe kakansa jibi kaza jibi ƴaƴansa kaza kaza wallahi masu ce ta faɗo a riƙe wannan jibi ɗan ne faɗo gata kakansa ce ta mutu wani kaza kaza kaza Allah ya kiyashe mu kada sai zama maka jiki wallahi wajen aiki ne ka san ba su mana aiki ba to ana nan gobe sai kawo ta gobe sai kawo ta har sai ya zama ma kawai ƙarya yake yi kawai ma sai kawai ce a yau mun kwararo ku fa eh kun san mu muka zo dama Allah ne ke turo mu eh, eh mun mun gan ku ai Allah ya ba ku mu samu ai da mun gan ku kamar mun ga hannun Allah ne ke yawo a ban kasa ai kaza kaza ta hannun ku Allah ke ba mu ai kaza kaza ya manta da Allah ɗin gaba to yake cewa babu su'al salihin babu da ke magana akan cewa ko ya kama ka yi roƙon in za ka yi kenan mutane da ƙwarai ake roƙon to ko shi yasa wasu ke tafiya gidan mutanen kirki ko gidan malaman to hadisi yana da rauni ci kenan malam ka ba mu hadisi ko ba a mu قال أخبرنا قتيبة قال قال نساء الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن عن ابن الفراسي عن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسالوا يا رسول الله يعني على نكن يروقوا na ganjen yi bara lokaci bayan lokacin ce la ka daina wa in kunta sa'ilan ko da za ka yi labudda ya zama dole sai ka yi fasalin salishin ne ka roƙi mutane na gari a hadisi yana da rauni babu istifaf istifaf an mas'ala babu da ke magana akan falalar kamewa gaban roƙo ka kame ka kame da buƙatar ka zaune a kanta ka cimur da ta kalmar shahada a kanta ka bi dare kai wa كوكا kuka Allah كوكا أما يجيب yujibul mutar da ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون على عبادتي يدخلون جهنم داخلين وذلك الله الرحمن فاسأل به خبيرا ألا أكروك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله kenan shi kuma a san da Allah kake roƙon ta murna yake yana ƙara farin ciki yana sa maka albarka yana ƙara ɗaukaka kaka. waɗanda suka fi wa Allah kuka shi wanda Allah fi so su ne annabawa kuka wanda suka fi wa Allah kuka annabawa da sun ji dugudugudu sai suka yi wa Allah kuka Wani kenan Allah ake kai kuka shi ne Allah idan ya tashi maka wata kyauta sai ma abin da wallahi bayan ka ba ta iya ba bayan ka ma ba za ta yi ba wallahi tallahi Allah kai mana قال أخبر قتيبة عن مالك عن مشهاب عن an بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت عليه في sun roƙi manzan Allah sallam fa aqahum ya basu kuma salu ta duk arin roƙon sa a karo nabi fa aqahum ya basu hatta na fi da ma inda har sai da abin da ke wajen Annabi sallam ya ƙari qala kima yakunu indi min khair ku sani ba wani abu da yake wajena na dukiya da zan koya muku shi ko wani abu zai taɓa zuwa wajena na dukiya ba falan addakhirahu ankum zama kuma na koyi shi gabarin ku ba ma'ana inda ina shi ne zan dauka an ba ku kuma wadi ahadun ku sani to shi kenan wa man yasta'fif duk wanda ya kame yu'ifahu Allah Allah zai kame shi Mana an ka so Allah ka kame bukatuna ga barin roƙo ya Allah ya ubangiji kame hannuna da zuciya ta daga tana na mutane wallahi sai Allah shi in tafsiki Allah ya yasquk wa man yasbir wanda diye hakuri saboda Allah wato wasbiru ma saburka illa billah yusabbiruhu Allah Allah bai dasa masa hakurin wa ma uti ahadun ata'an ba a taɓa yi wa wani mutum kyauta ba huwa khairun wato kyautar ta fi alkhairi wa ausa ta fi yalwa ta fi wadatuwa ba ko wadatarwa ba mina saman fiye da hakuri hakuri ya fi kowace ɗabi'a kyau ya fi kowace kuma yi naƙaha ina zina sabaru kuma yi naƙaha inna ma yi wasu sabiru na adirin da biyar shi kaji ma an ce shi wato ladan ma ba shi da adadin ba shi da adadin falala ba shi da adadin lada ya ce bigai da isaf kare Allah yana cika masu hakuri ladin da tisire bi gairi hisabin ba tare da jijjiga jijjiga ba ba tare da adadi ba wanda ya san adadi ladan mai hakuri ba wanda ya sani sai Allah Allah ka ba mu قال خبرنا علي بن شعيب قال قال أنبأنا معا قال قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا أنسلمت والذي نفسي بيده رد إلى وند الرين لك نفسه لأن يأخذ أحدكم حبلة ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa fa ya haɗaɗe ya je wato ya yi ice ya yi karmami wato a daji ala zuhari ya ɗauko a garin bayansa khairullah shi fi masa alkhairi min an ya ce rajulan da ya je wajen wani mutum ya roƙe shi a tsahullah min fadli Allah ya wato ko ya zama a tsahullah min fadli da Allah ya ba wannan mutumin daga falalarsa bai tsalahu ya roƙe shi a tsahu a ya ba shi ko ya hannu shi kafin kenan sai ce a tsahu Allah min fadl mutum ma daga jinsa Allah ne bashi to ne ta wajen Allah ke tsima hadisi sai ba babu fadl man la yasalu an-nas shay'a babu da ke magana akan falalar wanda baya roƙon mutane komai malam ai maka wannan shedar baka roƙon jama'a kullum ka dinga jin cewanka Allah ya maka ni'ima ya maka baiwa ya maka falala ya baka lafiya duk mutumin da Allah ya bashi lafiya wallahi Allah yana bashi ka bashi duk mutumin da Allah ya bashi lafiya wallahi ba shi yake bunka ba dalilin ina da lafiya ina zaune a garin da yake lafiya ci wai banda abu ne to akan me akan me arziki da ku ibi da kanka ne ga Allah ya baka ilimi ya baka lafiya ya zo da kai da ba a yaki ba abin nan to gon baka ta kuɗi ibi kai ka jawo to ai ma ka kai can aikin da ka ajiye musu aiki ka ka fita kai ba kama ka lalace to ma da in suka biya mu ni kaza kafin su biya nan ba su biya ajiye musu ka je kai inda kai ma sai ka biya dole ne ya za ka zo na ambu wajen da ka san kai kanka ba za ka iya rayuwa ba ai ba haka ai kai ka san ba za ka iya rayuwa ba ibnu abbas ta ce duk sana'a da kai ke yi ka gwada a duniya kai shekara uku karshe da maguza ka aji ka samu wata kan samu wata rawaitowa aka yi rubutuwa aka yi a goshi aya ce aka sauka aka ce lalle sai ka zo na gurin kaza la sauki قال اخونا نعم قال اخونا عمرو بن علي قال قال يحيى قال قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، من يضمن لي من يضمن لي na'am wahidatan wa zai ɗaukan min alwashi da alƙawari da lamuni zai kiyaye min abu ɗaya wa lahul janna ni kuma zan bashi aljanna man yadman li wa bani lamuni wahidatan akan abu ɗaya ni kuma wa lahul janna zan bashi aljanna qala ya ayati ha huna kalima ta sai ce ma'anarta ne Allah ya tsanan nasa shi'a to kakka roƙi mutane komai kar ka mutane wani mana sanu ka duba man yadman li wa'idatan Wani lahu nan? A wuna kalima ha Allah ya tsanan nasa shi'a kar ka mutane mutane ba ka roƙo. sai ganka buka in kana tafi da ka buka waya a gama kuri kuri kar ka buga kar dama wallahi na kira ka ne ka san masu ce ka san kaza a na kira muka ya gida ya iyali kaza kaza to Allah ka zumunci da zoyi sai ga wani lokacin halle masa da a wani cikin ga mutumin ne eh, eh, irin ta jiya Allah ya shi ji ji ita ta to kaji ni ma ga mun حديثني صحيح قال أخبرنا هشام بن عمار قال قال حسن يحيى وهو ابن حمزة قال قال الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن كبيسة بن مخالف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم ذا سبتي لا تصلح المسألة كي برد الوقوبات شالت إلا لثلاثة سيقمة na farko mutumin na farko mutum na farko shine rajulun asabatu ma asabatu malu malahu ja'iha mutumin da annoba ta samu dukiyarsa shine ja'iha fa yasalu wannan ya halatta yayi roko a ta yusiba sidadan har sai ya samu abin da zai daidaita masa ne an shi zai daidaita masa rayuwa sun mai yumsika da ya samu ya kame kada ban shi mai da shi sana'a wa rajulun da mutumin da ya zama hamala hamala da ya dauki wani nauyi fayasalu ya lafi ruku a ta yi addini ilayin hamalatahun har ya bika musu haƙƙinsu su masu haƙƙi su mai suka sai kami a mai matsala ga barin rukon warajinin da mutum ne zama halibu salam ya halibu salatu ta nafari har sai da mutum uku suka yi rantsuwa mai kome cikin mutanensa min da wuri shija daga cikin ma'abuta hankali suka yi rantsuwa billah rantsuwa da allah sai na ƙada hannun da suka ci wallahi wani yana kaɓe yanayi kai wani kuma a ɗaza wani yana kaɓar da na biya ka an gani lakiyar shi Allah ka mana sai ana jijinawa to rifal ya halatta ya roƙo a ta yusiba kiwa mai min ma'isha sai ya zaba abin da zai tsaye masa da rayuwar ta sun mahimci ka sai kame an masa a gabar roƙo kuma su wa zalika duk barar da suke ko roƙon da ke ba wannan musu shi haramun ne kai ka sa ko yake roƙo ta kafuran ta aina yi kala abu sun rikin ƙari kala biyu barakon je in aina cika za ka za ka za su barakon shi kawai sana'a ta ce roƙo kawai amma ya ƙware sai dai bai zo kanka ba ya ƙare babu haddir gina babu yake magana akan me ake nufi da algina shine ana wani tsallake me yake nufi حد wadata haddul gina ya ke gano wani mai wadata ne wani قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال لسنا يحيى بن آدم قال قال لسنا سفيان الثوري انا حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه duk wanda ya yana da abin da zai isar masa ja'at khumushan aw kuduhan wato zai zo a halin an gane ko khumushan aw kudushan ma'ana akwai yage-yage da cibiri-cibiri da kace-kace a fuskarsa ana cewa khamasa idan yi wato yayi yage abu da farci kyat an gane daha shi kuma idan aka illata abu aka illata shi to kaga mutum zai zo da mummunar sufa shi kuma duk wanda kaji an ce masa zai zo da mummunar sufa ranar alƙiyama ma'ana wuta da shi kawai domin aljanna ba a shiga ta da mummunar sufa Allah ya kiyashe mu to amma wannan hadisan ana karanta mutanen mu ku da yau a dinga karanta wannan hadisan mutane suna ji to ina lafiyar kura tana ta yi hauka kafin a irin wannan kwanakin ya ina ga yanzu ina ga yanzu a ina ga yanzu kuma halin da ake ciki shi ne galibi rashi ko jarabawa ba wanda ba ba ya shiga ta har shi da kake kallo kuma gara kai kai kafin da kake zuwa shi wajen wa zai ji shi wajen wawa ma zai yi tunaninsa ai ba wanda zai tunaninsa kai ko kada zuwa Allah sarki ne ku tattara ku kaiwa ne shi ko sai zai fice to dubu ma wanda ma ya kalle shi na'am yace khumushan zai zo fuskarsa a yayyage au duhan ko kuma an illa ta bi waje wato a cikin fuskarsa akwai illa ne yaji yaji a fuskarsa yau mulkiyama a ranar kiyama kila ga ya rasulullahi ya nemi Allah wa ma za yughnihi to menene ake gane wadatar mutum aw ma za a ganahu ko menene zai wadatar da mutum tsari ce 50 dirhaman ya zama yana dirhami 50 aw hisabuha ko abin da zai daidai da ita min zabu na gold to wani mai jarin nawa wanda yake da hisabun zakka za mu ci wanda yake da hisabun zakka ko kuma nawa ne wadatar mutum to ya ce to ai matsalar mu nan ko ba a fiye koshi ba ne ana gari masu iko suna so a sa haraji a sa musu ba a dinga yago ko su bibi ne an gani kana da dabba ɗari ba ɗaya mai ɗayan na kana cewa ya kawo ta shi ne ba littafin ba wannan abin da ƙur'ani ya faɗa shi ne littafin kai kana da cikin naira 99 da tara dubu tasa'in da tara wancan dubu ɗaya ne ya ce kai sai ma ta tara za su yi haɗa dubu ɗaya ta haka kai cewa ki to a ta tara ya za su ba mu dubu ɗaya nan kai ga naki da ce a'a ni abin ni na fita ne ku tattara dai ku haɗo min ni in kowa na karɓi na hannunsa to ni na sai da zai. shi ne ban lissafi kowa ta lauta shi kowa ya zama matsayaci kowa ya zama ba shi da shi eh in aka yi kike nan ko ta ce mu wadatar kai kadai ne ta yi abinci arzikin baya ba haka ke tafiya kuma Allah bai tsara haka ba na ce maka da Allah ko ana hama za ha mata sai ka tafi ka yi adon cikin wadata kuma magana kuɗi ne ranar da kake mutu za a bugo su ranar da ka mutu za a bugo wasu ranar da ka mutu kuma in shi arziki yana da lokacin ma da yake da daɗi duk bayan da ka fice shekara hamsin ka shiga rigima fari kana fice shekara hamsin ka shiga rigima yanzu ko kawai kake da lafiya a yanzu ne kana yara ne da suke bukatar su kaza su cika za su amma an zai ce kalbu shekhi shaf ga zuciya tsoho kuma budurwa yarinya za ce mai budurwa zuciya har yanzu yake dinga tunanin ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza har yanzu ne za ka da shi shi arzikin duniya shi kiyin arziki ne mara shi kan sai arziki rikici ya ce ka samu kwai ka samu haka irin nama da mai tsaro ruwa da ganye kana ci likita sai faɗa ba hamsin dai an halatta maka ci kai kuma ka kai jata kai kai abin da kai haka za ka ji ta likita ce ya ke hanyar ci a yalla babu sanyi babu zaki da ce to wai ma ka ba kai ba shi ba kai ba gishiri ba kai ba shiga kuma haka za ka mutane a gefe suna ta sha'awar kuma fi ita sha'awar Allah hakimu ne don ka wani kaka saki jiki da duniya ka je ka nema arzikin da za ka ci can na lahira wanda ba mai taka maka burki wallahi malam da ka buci shekara hamsin ka shiga rigima ka da kokawa da lafiya daɗin ta ma abin da zai sa ga mutum shekarun fito amma ya kasa ligi sauraron karatu idan Allah ya sa ake sa a mutum almajiri in Allah ya sa ake sa a mutum almajiri kuma yana karanta yana ganewa ko yana zuwa darasi sai ku kuma ce su fara shi ba shi ba ba ba shi da abin nan to ai yanzu din nan duk da mun dauko fayaji a kasuwa daga ofis yanzu mun zo nan kaga duk mun zuba da ita wani ma yana da amarya zai manta an kai masa amarya sai an yi da فهيشوف بقى الآن قال يحيى قال سمعنا سمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد باب الإلحاح في المسألة ولا يسألون الناس تمنى إلحاف ناتي ناتي ولا يسألون الناس إلحافا باتا رقم متاني دناتي naci wato nacin nan shi ne ka zo ka yi ta faɗa kalmomi har ta jin sayama wani sai in yi faɗa ya gaba ka abin nan ba kuma yanzu ma ya faɗo a yanzu ma ya shure-shure yake a yanzu ma ka za a yanzu shi ya ci kama ɗaukin kalma da za ka gigice shi ba yanzu قال أخبرنا الحسين بن حريث قال قال أنبانا سبيان عن عمرو عن وهب المنبه عن أبيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مناسبة لا تلحفوا في المسألة هل كناتي أو جر وقوف ولا يسألني أحد منكم شيئا باب وانئلك تشنكو دفير وجئن وانا أبو وأنا له كاره ina mai kyamatar wannan salon bar da ya min fayu ba raku lahu fiha in ɗauka an bashi kuma Allah ya masa albarka a ciki ba zai yi ba duk wanda ya roƙe ni abu har zuciya ta ba da so ba na sana yanzu na ɗauka na bashi to Allah ba zai mai albarka a ciki ba me zai sa zuciya ta naci naci ka bani ba dan girma dan gashin dan gashin kowa mai gashin gashin dan girman dan kaza kaza kaza kaza dan kudura da irada dan kaza kaza dan kaza kaza dan dan girman annabi har sai an faɗa abin da sai ya ji a ransa in yana kama ma ya ta, sai kawai ransa a cikin cin luka ɗauka wallahi ba za a yi albarka a ciki ba ba haka ake roƙo ba ba haka ake neman taimako ba wani ma yana zuwa gaban ka zai rusa ihu ga baki ɗaya to wanda ya rusa ihu ko kama da zan mutu kazan ba da ya amince mutuwan nan ba ba ne kamar ta iya kai ma a lokacin abin nan wato ashe komai akwai shi a cikin hadisi kenan mutane musulmanta ba komai akwai malam rayuwa ba muke inda ka san wallahi zuro mu akai a zuro ake rayuwa wallahi alazim wannan rashin tsarin da kake gani wallahi alazim ba a bibiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda yake ce to a bamu na kakanmu ko a bamu dan girman kaza ko dan waye waye dan kaza dan kaza dan waye ta shi hadda shirka ai wanda ake magiya da shi Allah ne kawai alladhi tatani nabi wal arham man sa'ala billahi fa aqul man sa'ala billahi fala tu'tu dan kabarin nan haka da aka ko ba ka ba hadda dan kabarin to duk ba sa shi ba Allah ke shi yace la yasaluni a'adun minkum shay'a babu wani tsaye daga cikin ku da zai roƙe ni wani abu ana da hukari ni ina mai kyamata sigar wato roƙon da ya mu ko ina kyamata kashi a wannan gabar fa yubarak lahu fiha kuma ai mata albarka fi ma ataitu cikin abin da na bata ba zai yi ba ba za a yi masa albarka a ciki ba babu babu rike wannan hadisi ne sa'i ba minal manto manil mu lish ko mulhif min alhaba yulhibu ilhaf الحفا يلحف إلحاف ولا يسأل الناس إلحافا ملحف وملحف نعم وأميناتي شيء من الملحف تواميناتي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال أنبانا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داوود من الشابور عن عمرو بن نعم شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل دوا له أربعون درهما yana da dirhami 40 فهو الملحف معناه ma'ana yana da يا ya يا ya zama ya صحيح انا naci قتيبه قال قال اسمها ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي قال إتي نعم سحرتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمايتي أتتاتا نيجي الجفي أنا ليه wal mustaghfirina bil ashab mahaifiyata ta sa ne sammako da duku-duku ba cewa a sahar sai inda duku-duku da ragowar duhu na safiya mahaifiyata ta sa ne sammako ba a tituhu na jojon annabi sallam waƙa'attu na zauna fasta ƙabala ni annabi sallam ya fuskance ni waƙali ce manista gina a gina hulma sai allah zai salar da shi gaibu wanda ya wadata ya wadata da su Allah zai wadata da shi wa man ista'afa a'afahu Allah wanda ya kame Allah mutum sarki zai kame bukatarsa wa man istnam wa man istakfa kafahu Allah duk wanda yake shi Allah ya isa masa to Allah ba zai isa masa wa man sa'ala wa lahu qimatu uqiya wanda ya roko yana da dukiya a nan ta wata take kimar uqiya daya faqad alhafa wannan yayi naci fa da sai ce naqati alyaquta khairun min uqiyati ya ce ni a raina ba roƙi manzan Allah sallafin ba sai na ce a yana da wata taguwa a gida da ake sa kuta. ta fi ukiya inda za a sai da ita fara ja'atu sai na dawo walam as'aluhu ko walam as'aluhu ba roƙe shi komai ba aka na dawo ta ina da abinda na zo da shi ƙarshe da ma akan taguwar yanzu na wani cewa lissa'il haƙun wa in ja'a ala farko ai almajiri yana da haƙƙi ko da akan doki ya zuba wanda ya faɗi wannan hadisi bai tabbata ba a nan makarantar shi na a ba mu wani tsoro ƙarfe nan ko kuma ban shi da ban zauna da wuri ba yawa